يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون waɗannan ɓangare na muminai suna jayayya da kai ya kai wannan manzo a kan yaƙar mushrikai bayan sun tabbatar da hakan zai faru kamar ka ce ana jan su wajen mutuwa ne alhali suna kallanta ido da ido saboda tsananin ƙin fita yaƙi domin ba su shirya ba kuma ba su yi masa tanadi ba